Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. Idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel din, kada ka manta ka danna mun subscribe da alamar liking. Idan kuma a TikTok kake kallo na ko a Facebook, kar ka manta da yin follow dina. Nagode, mu je zuwa cikin bidiyon mu. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon bidiyon mu. Kamar yadda kuka gani a title na wannan bidiyo, yau za mu nuna ma yadda za ka yi ka tsaida kowane kira daga shiga wayanka. Misali kana amfani da data kana wani aikin da baka so a kira ka kuma aikin nan dole sai ka yi shi da data ko kuma baka so wani dai ya kira ka. Misali kuma kai baka so in aka kira a ji layin a kashe. To insha Allah a cikin wannan bidiyon namu za mu nuna ma yadda za ka yi ka tsaida kiran layin kuma ba tare da ka sa shi a fly mode ba ko ka kashe wayanka. Kar ku manta danna mana subscribe da alamar ƙararrawa kana ku danna liking sannan ku sharing domin yan uwa su ga bidiyon nan su ma su amfana kai tsaye zamu zo zuwa cikin application ɗinmu wanda za mu kira kenan za mu danna a kai bayan mu danna kan application ɗin ya buɗe sai mu danna lambobi bayan lambobi sun fito direct za mu zo kan wannan ɗin sai mu rubuta star 2 1 star Bayan mun rubuta star two one star sai mu zaɓi duk wacce namba muke so. Kowace namba kake buƙata zaka iya rubutawa. Misali five to zan iya ma barin shi a haka ne sai na saka hash. Sai na zo na zaɓi sim ɗin da nake buƙata kar a kira ni a cikin shi. Misali a ce sim one ne bana buƙata a kira ni a cikin shi to direct zan danna akan sim one ɗin kenan. Bayan na danna akan sim one za ku ga an sa call forwarding registration was successful. Yanzu za ku ga cewa layin yana kai bai sauka ba amma kuma duk wanda ya kira ni za ku ga ba za ta shigo ba, ba za ta zo cikin wayana ba. To wannan hanyar ita ce za ka bi ka hana kowane kira shigowa cikin wayanka kuma ba tare da ka rufe layinka ba. Sai bara mu nuna muku yadda za ka yi idan kana buƙatar ka buɗe kuma kiran ya dawo cikin wayarka. Direct za ka zo ka danna hash, hash zero zero two sai ka danna hash. Sai ka zo sai ka danna akan wannan sim ɗin da ka danna a kai na farko wanda ka rufe sim ɗin kenan sai mu zo dama sim one ne afwan bara mu ɗan wannan abun yawwa direct za ka zo sai ka danna akan sim one ɗin bara mu danna to direct za ku ga yanzu ya rubuto mana call wording Eriso was successful. Za ku ga kenan an katse wannan kiran wannan katse kiran da muka yi yanzu mun cire shi kowa zai iya kiran mu. Wannan ita ce hanya mafi sauki da za hana kowa ya kira wayanka. Kar ku manta da danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Mun gode.